الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين bayan يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rahmatullahi wa barakatu yau juma'a shekara ta 1444 bayan hijira wanda ya dace da 24 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya inda muke ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa daga wannan matsalaci na atbu a nan birnin bauchi idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta ɗari da biyu cikin suratul bakara a cikin wannan aya daga cikin darussan da muka koya a cikin ta akwai magana dangare da sihiri wanda muka ce a yau da yardar Allah za mu keɓe darasin na musamman sai mu faɗaɗa bayani akan sihiri da nau'ukansa da kuma ilimomi dangane da neman kariya daga sihiri kafin ya same ka da kuma neman waraka idan an jarrabe ka da fadawa a cikinsa kama kafin mu shiga cikin darasin zan yi amfani da wannan dama wajen kara bayani dangane da wasu tashoshi da da ba mu ambata ba ko kuma mun ambata <clears throat> amma ba mu tabbatar da lokacin su ba wanda za su sa wannan karatun bayan na live stream wanda mutum zai iya bin mu kai tsaye daga shafin da aka bude wanda sunana yake kai amma da karin followers a jiki wanda shi mutum yana iya bi kai tsaye a irin wannan lokaci daga yanzu karfe biyu zuwa abin da ya tawaka kusan karfe uku insha Allah ko kuma na taurara ranaku da ake yi da daddare karfe tara zuwa goma na dare ko kuma daga bayan mutum ya gani idan ta hanyar intanet ne a youtube channel mai suna al'umda tv sannan sauran kafofi kuma mu ambaci sunna tv lokacin sunna tv karfe biyar zuwa shida ne na safe a cikin kwanakin ramadan da yardar allah biyar na safe zuwa karfe shida sannan manara tv karfe bakwai na yamma zuwa takwas karfe bakwai na yamma sai kuma gidan rediyo na globe fm a nan bauchi wanda sauran jihohi makwabta suke iya samu karfe takwas na safe zuwa karfe tara karfe takwas na safe sai kuma peace fm da yake mai duguri karfe tara na dare karfe tara zuwa goma na dare in allah ya so sanarwa ta gaba ita ce kowace shekara mukan karbi gudunmawa da taimako da tallafi da mutane suke iya bayarwa ko na kuɗi ko na kayan abinci ko na sutura wanda muke rabawa ga mabukata da marayu da sauran waɗanda suka cancanta a basu domin yi wa abin kyakkyawan tsari a yanzu ta yadda muka buɗe account corporate account wanda zai rinka yin aiki na hidima irin wannan a cikin shekara gaba ɗaya ba kawai sai ramadan ba amma daga kan wannan ramadan ɗin a yau za mu buɗe wannan asusu da kuma wata ƙungiya da muka buɗe <clears throat> wadda muka sa mata suna yalwa da'wa al foundation wata cibiya ce da da yardar allah za mu haɗu da sauran 'yan uwan da muka kafa wannan ƙungiya da su wajen karɓar da kuma jibintar karɓar tallafi da kuma taimakawa waɗanda suka cancanta kuma mabukata da yardar Allah gwargwadon abin da Allah ya sa muke da shi gwargwadon abin da za mu iya ba wa waɗanda suka cancanta na daga kuɗaɗe na zakka da kuma waƙafi da kuma tallafi ga marayu da marasa lafiya ɗaukar nauyin jinyarsu a asibitoci da kuma sauran mabukata mutane gwargwadon abin da Allah ya sa muka samu gwargwadon abin da za mu raba ko mu isar da shi zuwa ga waɗanda suka cancanta da tsarin da muke yi kai tsaye ne abin da Allah ya sa wani ya bayar kama yanzu da yake muna so mu faɗaɗa abun shi yasa muka kafa shi a matsayin wannan kungiya sai zama har da harkoki na da'awa da zuwa wa'azi da kuma hada karfi da karfe da waɗansu kungiyoyi musamman waɗanda suke da alaƙa da kula da da'awar waɗansu mabiya addinai zuwa addinin musulunci da kuma kula da sabbin musulunta duk wanda yana cikin abin da za mu yi wanda muke bukatar mu samu kuɗi da kayan aiki muna da bukatar da yardar Allah mu samu mota ta zuwa wa'azizi zuwa ƙauyuka da garuruwa mu samu kuma kayayyakin aiki kamar kayan sauti da kuma sauran abubuwan da irin wannan aiki zai bukata na daga jari na kuɗi da ɗaukar nauyin waɗanda idan Allah ya sa sun karɓi musulunci za a taimaka musu ko a ɗauki nauyin waɗanda za su je suna karantar da su da dai dukan abin da da'awa take bukata duk insha Allah a ƙarƙashin wannan asusu ne wanda mu riga mun yi masa rajista da CAC kuma mun kafa masa board of trustees wanda ni insha Allah ni zan jagoranta saboda haka duk wanda Allah ya sa yake da niyyar sa jari a cikin wannan asusu da zai fasa a ranar kiyama yana iya neman mu kai tsaye ta hanyar bada abin da yake da shi na kayayyakin da za su iya amfani a wannan bangare wanda ya shafi kayan abinci da sutura da abun hawa da sauransu sannan kuma wanda zai taimaka da kuɗi kai tsaye yana iya turawa ta cikin wannan asusu da yake da sunan wannan kungiyar yalwa da'awa al-waqaf foundation wanda muka bude asusun a bankin ja'iz wanda ke da lamba kamar haka 00134 83610 00134 83610 ɗaya uku hudu takwas uku shida ɗaya sifili ya zuwa yanzu babu komi a cikin asusun don haka kar mutane su fara biyo ne suna cewa ina rabon da aka turo domin su idan Allah ya sa an turo duk abin da ya shiga min ma kalla min au za ku gani kuma komi da muke yi da yardar Allah za mu rinka fitar da shi da rahoto rahoto daga lokaci zuwa lokaci na iya abin da muka samu da abin da muka yi ba tare da kuma mun fitar da sirrin wanda muka ba su sai mun tashi a hoto ba amma dai iya abin da muka kashe da kuma kwantak ɗin mabukata da muke da shi duk yarda Allah abin da Allah ya sa muka samu shine abin da zamu yi Allah ya taimake mu kuma ya sa mu haɗa karfi da duk waɗanda suke da hali wajen wannan aikin alkhairi yanzu za mu shiga cikin karatunmu da yardar Allah za a sake karanta mana ayar ta jiya sannan

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ركز الراء يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أعد القراءة ووقت و... و... و... وبالوقت على السحر على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار إلا بإذن الله نعم ويتعلمون ما يقولون ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لو كانوا يعلمون نعم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير نعم لو كانوا يعلمون الله يا البركة wannan aya da muka ji jiya mun fassara ta sannan kuma mun faɗi fa'idojin da ke ciki abinda za mu cika da shi ne daga fa'idojin da waɗannan ayoyi suke kunshe da shi shine abin da Allah ya faɗa a ƙarshe dukkan abin da muka faɗa na abin da sihiri ke kaiwa gare shi na kafircin da zai aukar da mai yin sa a ciki faɗin rahamar Allah har yanzu ba ta manta da mai sihiri da wanda ya sa aka yi sihiri ba idan yana so ya tuba ya gyara halinsa shi yasa Allah ya ce walau annahum amanu wattaqau su waɗanda suka aikata sihiri da waɗanda suka koya da waɗanda suka koyar yu'allimuna an-nasa sihir da waɗanda suka koya fa yata'allamuna da waɗanda suke aikatawa yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji dukkan su Allah ya ce walau annahum amanu da za su yi imani su gyara aqidar su da imanin su da tauhidin su ga Allah wattaqau su ji tsoron Allah su mai da al'amarin su ga Allah su kiyaye dokokin Allah matubatin min indillahi khair lada da rabon da za su samu a wurin Allah ya fi musu alheri ya fi musu yawa sama da abin da za su samu wanda bai taka kara ya karya ba daga cikin sihiri wanda ya nuna mana yadda Allah madaukakin sarki ke buɗe ƙofarsa ta tuba kuma baya kulle ta ko ni girman laifin bawa dukkan waɗanda suke aikata sihiri ko suka aikata a baya in dai sun tuba tuba na gaskiya Allah zai karɓi tubansu shi yasa Allah ya ce da a ce na su yi imani su yi sakawa to lallai ladan da ke wurin Allah da ya fi musu alheri Allah maɗaukin sarki ya nuna mana mafi girman laifi da mutum zai yi na kafirci ko ya shiga wani addini ba musulunci ba idan ya tuba Allah zai yafe masa ballan kana musulmi ya aikata laifi qul lil ladina kafaru in tahu. yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad mabat sunnatul awwalin Allah ce kace wa kafirai ma waɗanda ba su musulunta ba da za su bar kafirci su musulunta Allah zai gafarta musu duk abin da suka yi a baya na kafirci haka kuma yahudawa da za su tuba su bar yahudanci da duk abin da muka faɗa na munanan ayyuka da aƙidoji da yahudawa suke da shi da za su tuba Allah zai karɓi tubansu walau anna ahlal kitabi amanu wa takaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injil وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم Allah ce da a ce ahlul kitabi za su tuba su yi imani su yi takawa Allah ce sai mun gafarta musu dukkan zunubansu haka kuma kiristoci da su tuba su karɓi addinin musulunci duk abin da suka yi na shirka da haɗa Allah da wani da cewa Allah yana da ɗa da cewa wato baba in dai mutum ya tuba ya yi imani ya gyara alayensa to Allah zai karɓi tubansa kuma Allah zai canza munanan su dawo kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima zaka wannan ya nuna kofar Allah a buɗe take ta tuba Allah ubangiji ya yafe mana gaba ɗaya wannan aya jigon abin da ta karantar shine sihiri kuma sihiri kafirci ne abin da ake nufi da asihir a larabci shine ma kafiyat haqiqatuhu wato sihir da larabci shine ma'anar abin da yake koye abin da aka lullube ka kasa gane asalinsa ya maka dodori da ya nuna maka wani abu alhali haƙiƙaninsa ba abin da kake gani bane to amma istilahin malamai a shari'a shine wasu kulle-kulle da waɗansu haɗe-haɗe da masu shi ke yi waɗanda suke amfani da tofi ko waɗansu aka da za a haɗa domin su yi tasiri kan zuciya ko gangan jiki na ɗan adam ibn Kudama al-makdisi ya ce sihiri yana yin aiki da yin tasiri wajen sa cuta ko mutuwa ko kuma wato ya yi tasiri a cikin zuciya wajen sa ka so abin da ba ka so ko sa ka so abin da ba ka so ko kin abin da kake so sihiri gaskiya ne kuma sihiri tsohuwar sana'a ce wanda tun zamanin mutanen baya ba kawai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin jahiliya aka fara sihiri ba wannan ayar da muka ji ta yi magana a kan akan wattaba'u ma tatlu shayatin kaga yahudawa ne suka yi sihiri tun kafin su kuma zamanin annabi Musa ma an yi sihiri saboda su waɗannan sun zo ne bayan annabi Musa da aka yi magana kan annabi Suleiman anan ma tatlu shayafin ala mulki Suleiman ai annabi sulemanu ya zo bayan annabi Musa ne a zamanin annabi Musa an yi sihiri kafin zamanin annabi Musa ma an yi sihiri alkur'ani ya ba mu labari akan tun zamunan farko farko ma zamanin samudawa sun ce wa annabin annabi salihu sun ce inna ma anta minal mutahharin sihiri aka yi maka ashe tun da akwai masu sihiri yana daga cikin mafi tsufar sana'a da aka saba wa Allah da ita aka kuma cutar da ɗan adam da ita a bayan ƙasa kuma har yanzu kasuwar sihiri tana ci kuma tana ƙara bunƙasa kuma ana samun sihiri bayan na gargajiya ana samun tsare-tsaren sihiri ma irin na zamani yanzu ya zama da yawa daga cikin abubuwan da suka shafi rayuwar ɗan adam galibinsu ba sa tafiya sai da kasuwar sihiri a cikinsa harkar da ta shafi gudanarwa ta tattalin arziki a duniya a yanzu da yawa daga cikin manya-manyan mawadata suna da hannu a cikin syndicate na sihiri da tsafe-tsafe da yawa daga cikin manya-manyan masu gudanar da duniya a harkar siyasa na ƙasashe ko na ƙasa da ƙasa suna da hannu dumu-dumu a cikin harkar sihiri da tsafe-tsafe haka kuma harkar da su shafi zamantakewa ta mutane musamman kuma institution ɗin aure da soyayya ko kiyayya sihiri yana taka rawar gani a ciki sannan kuma sauran abubuwa da hulɗa tsakanin mutane da mutane musamman tsakanin dangi da dangi ko a tsakanin famili ɗaya ko a tsakanin mutanen gari ko unguwa ko makwabta ko a tsakanin waɗanda suka haɗu tare saboda sana'a ɗaya sihiri har yanzu yana cin kasuwa a tsakanin mutane wanda yana ɗaya daga cikin mafi girman makami da ake cutarwa da shi saboda shi ba ka gani a zahiri mutum ba bindiga zai ɗauko ya ce zai haɗa kama balle a kama shi mutum ba makami ya ɗauko ba ba wani ya aika zuwa gare ka aje a maka barazana ko ta kalma ba ballantana a samu hujja ko evidence da za a bayar a gaban shari'a a ce shi ya cutar da kai ba wanda ya ganshi sai dai kawai a gawa ne yana yana yana yana tsukewa a gawa ne yana tsotsewa a gawa ne yana kanjamewa a gawa ne yana talaucewa a gawa ne yayi gobara a gawa ne ya gamu da ciwo kaza a gawa ne ya faɗi ya mutu ba dalili duk irin wannan yana daga cikin aikace aikacen sihiri da masihirta ke yi wanda kuma yake zama cin kasuwa da manya-manyan shekaru suke samun dama a tsakanin ɗan adam da ɗan adam malamai suka ce kamar yadda tauhidi yake zama alaƙa tsakanin bawa da ubangiji haka sihiri yake zama babbar alaƙa tsakanin mutane da shedan babu wata hanya da shedan ya fi samun damar bautar da ɗan adam kamar ta hanyar sihiri Allah Ubangiji ya tsare mu sihiri kuma sai daga cikin jarabawa ce ta Allah da take iya samun kowa kowa sihiri yana iya kama shi sai dai wanda Allah ya tsare shi kamar yadda ciwo ne yana iya kama kowa kuma kowace irin cuta sai wanda Allah ya kare haka sihiri yana iya kama kowa shi yasa sihiri ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan babbar magana ce Imam Bukhari da Muslim duka sun ruwaito daga Nana Aisha inda ta bada cikakken labari akan yadda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri kuma sihirin ya kama shi kuma yayi cutar da aka kasa gane gaban sa balle bayan sa shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa gane wani magani zai sha wace jinya zai yi shi bai san me ya same shi ba ce sai kawai ya wayi gari sai ce an yi kaza kuma ba a yi ba sai an yi abu kaza da shi sai ce shi ba da shi aka yi ba ce yana manta komai a duniya in banda alkur'ani da safe kawai sai tashi ya ɗebi ce zai wanka ta ce na mai ce janaba da ke da shi ta ce wace janaba kuma ko kuma ya manta yana da janaba ko kuma annabi sallallahu mai wasallam ya shiru baya cin abinci baya sha yana ramewa kuma gashin sa ya rinka kulewa yana kwailin kamar mai rege wannan abin duka tasirin sihiri ne in ka gan shi ya canza annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata da watanni a cikin wannan hali abin tausayi shi da kansa wata rana ya ce ka ya Allah ka nuna mun me yake damuna mana ya Allah ka bayyana mun wannan ciwon sai da ya kwanta yana bacci sai Allah ya turo masa mala'ika jibril sai zai tsaya ta kansa mala'ika mika'il abokin aikinsa kuma ya tsaya ta kafarsa sai annabi sallallahu alaihi ya ji na kafar yana tambayar na kai ya ce me ya samu wannan ne sai ce ai an masa sammu ne ai tsafi aka yi masa to wa ya masa ai wani ne sunan labid ibn al-asam ta yayi ai an ɗauki warin gashinsa ne da kuma tsohon matsefin kansa da shi aka haɗa to ya aka yi ai an samu wani danko ne sai aka kule sai aka yi kamar hoton mutum mutuminsa sai aka kawo allurai sai aka caka sai aka wannan kum ɗin da wannan gashin sai aka haɗa a ciki sai aka sossoka alluran guda goma sha ɗaya sai aka ɗauki wannan danko sai aka je da shi wata babbar rijiya tsohuwar rijiyar da an daina amfani da ita a madina aka je can ƙarƙashin rijiyar aka samu wani babban dutse a ƙarƙashin rijiyar aka ɗaga dutsen sai aka sa danko a ƙarƙashi aka danne don allah wa ya san an yi sihirin wa ya san da me aka yi wa ya san a ina aka binne wa ya san in ya je rijiyar ta ina zai samu haka ake yin sihiri aljani ne za a sa duk zai je shiga cikin nan ya je yi wannan abu kai kuma ba ganin sa kake ba hu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi yasa wani malami yake cewa shi yana ganin kamar kashi 80 kashi 70 zuwa 80 cikin 100 na abin da ke samun bayin Allah da ba su san dalilin sa ba sihiri ne wallahi sihiri gaskiya ne haka kawai mutum yana lafiya kaga ya kamu da wata cuta a je a gama bincike ba a samu ba duk abin da likita zai yi na zahiri ya gano shi mutum yana ji amma kuma an ce ba komi ko a je a ce kana da ciwo kaza a jikinka an sa maka ciwo amma kai kuma baka san ta ina ka ɗauka ba ko kuma mutum yana cikin wata sana'a kawai ya samu wani cikas a cikin sana'ar kaga yayi wani targaɗe shi kenan ya faɗi kenan ko mutum yana kasuwa yana da jarinsa lokaci ɗaya sai ga ya kare Allah kullum daga mutane yake yi Allah baya wa mutane sharri amma in kaga sharri tsakanin ɗan adam da ɗan adam Allah baya yi wa mutane sharri da yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir amma zahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas aikin mutane ne yake jawo wannan barnar ga mutum da matarsa suna zaman lafiya haka kawai sai abuwa su wargaje ka ga mutum haka kawai ka ga tsanar wata ko wani ba tare da ya masa laifin komi ba ka ga mutum da danginsa ya gudu ya bar su ko ya daina musu duk wani alheri an raba shi da su ne wannan shi ne tasirin sihiri ka ga mutum yana aiki an kawo wani abu na laifin wasu an damkara maka an kore shi a aiki ka ga mutum yana makaranta ba abin da ya faru da shi ya zo rubuta jarabawa ya gama karatu ya zo rubuta jarabawa sai duk komi ya watsi ko ya rubuta daidai amma ya faɗi ya sake yi ya faɗi ya rasa me yasa ya faɗi ko malamin aka ba shi ya rubuta ta ba zai rubuta sama da abin da ya rubuta ba amma sai ga ya faɗi za a turo aljaniyo zai shirya takardar kan sai ya sa wani daban ba abin da ba a yi ta hanyar sihiri da aljanu ibnul qayyim a cikin abdul nawawi yake cewa waɗansu suna ganin wai sihiri ba gaskiya bane yace waɗannan wasa suke aqidar mu'tazila su ne suke wani sihiri ba gaske bane wallahi sihiri gaske ne Allah ba zai tafi labarin abin da ba gaske ba a cikin alqur'ani Allah kuma ba zai ce an yayi kuma yace yace yace yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi kuma kace ba gaskiya bane sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zama ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim kuma kace wannan ba gaskiya bane ba yi wa manzon Allah ba har yake cewa waɗansu sai su ga kamar wai aibantawa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce an masa sihiri wasu za su yi saboda jahilci wasu kuma saboda rashin fahimta wasu kuma kuskure ne domin kowane mujtahidi kowane mujtahidi ana iya samu yayin kuskure wannan shine ra'ayin malamin mu uban mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da gafara shi na da ra'ayin cewa wannan hadisi bai inganta ba yanda za a yi a ce an yi wa manzon Allah sihiri yace wanda ce haka ma a nemi ya tuba in ba ka ba yayi dani wannan kuskuren fahimta ne saboda karanta waɗansu abubuwa da zilawa zai iya sa mutum ya yi tasiri sai su ja shi sai mutum ya ɗauka cewa ta yaya da girman annabi da darajarsa za a ce Allah ya bari wani kazali ya zo ya shiga jikinsa har ya masa tsiri ba haka bane jarabawa ce ta Allah idan Allah ya tashi yana sa jarabawa sa kowa ibnul ya ce, idan ka ce haka to me yasa manzon Allah yake rashin lafiya idan ka ce haka me yasa aka sa masa dafi a cikin abinci kuma ya kama shi har yana cutar ajali yace ban gushe ba ina jin wannan dafin da aka samu a cikin nama na ce a kaibar har yanzu yana cikin abin da ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi me yasa ya tasiri a kansa saboda Allah ya ce wa mahun hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah kuma idan Allah yana so ya nuna wa mutane aya sai Allah ya sa a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don kai ma ka shafa wa kanka ruwan sanyi in har ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma don saboda hikima ce ta Allah ya za a nuna mana yadda ake maganin sa sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya masa magani da alqur'ani sai ba a sake samun dama a kansa ba kai ma sai kai maganin sai zama nan gaba ba zai taba samun ka ba shi yasa Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shine wanda jarabawar ta fara fadawa a kansa jama'a mun fahimta malamai suka ce sihiri da Allah ya bayani a cikin alqur'ani ya kasu kashi biyu akwai sihiru takhayyul akwai kuma sihirul asirul mu'assir sihiru takhayyul shine sihirin da za a juya maka kwakwalwa a juya wa mutane idan su sai su ga wani abu alhali ba shine gaskiyan abun ba sihiri yana iya wannan saboda aljani yana tsaga yana ratsa jikin mutum kamar yadda jini yake yawo a jikinka haka zai zo ya shiga cikin jikinka sai ya sa maka ko ya shiga cikin kwakwalwarka jijiyoyinka waɗanda suke kunshe da wato zuciya take pumping ɗin jinin da zai bada information akan abu kaza sai ya shiga sai distorting information ɗin sai baka wani abu daban ai idan ka ga fari idon ka ne ya gani sai kwakwalwarka sai ta fassara maka fari sai ka gane idan ka ga baki sai kwakwalwarka sai ta interpreting baki to idan ɗan ya shiga ciki sai ya juya maka farin sai ka ga baki sai ya juya maka dutse da da kake gane dutse ne sai zo maka balbala sai ka zo dutse ya tashi sai ga balbala sai ta tashi ina fata ana fahimta za ka shedan zai iya shiga cikin kwakwalwarka sai shiga cikin jijiyar da take kunshe da information inda idan ka ga abu kaza kaza yake baka sai juya maka shi sai zama wani abu daban sai Allah kuma ya sa hakan ya iya faruwa saboda kaddara ta Allah na cewa alkhairu wal sharru duka Allah da yake Allah da kaddaran Allah da yake iya faruwa ina fata an fahimta baka ba abun mamaki bane wannan wannan irin sihiri shine irin sihirin da aka yi a zamanin Annabi Musa alaihi salam lokacin da Fir'auna ya ce da mutanensa a ya ce a nemo masa wa kala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim ya ce a masa masihirta domin su kure annabi Musa saboda ya san yadda karfin sihiri yake suka zo suka jefar da sandunarsu kawai sai sandunan nan sai Allah ya ce yukhayyalu ilaihi min sihrihim ha tas'a sai aka juya wa annabi Musa kokolwarsa sai ya rinka sai ya ga suna motsi kamar maciji Allah ce fa aujata fi nafsihi sifatan Musa annabi Musa sai ya razana idan sihiri zai iya tasiri aljani ya shiga ya sa annabi Musa ya rika ganin igiya ta zama maciji kai da za iya jiya kwakwalwarka ka ga abu kaza ya zama ba abu kaza ba ina fata an fahimta wannan shine sihirin takhayyul sihiri na biyu shine at-sihirul mu'assir shine sihirin da yake tasiri ya shiga cikin jiki wannan a kwakwalwa kadai yake at-takhayyul amma wannan shine wanda zai shiga cikin jiki irin wannan shine sihirin da Allah ya magana a cikin wannan aya da muka karanta fa ya minhu minhuma suna koyon wani irin sihirin da shine almu'assir wanda ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wanda zai iya raba tsakanin miji da matarsa kaga wannan ba takayyul bane da gaske ne har ya zama an raba aure an raba zumunta an raba alaka saboda sihiri da tasirinsa irin wannan sihirin shine irin wannan Allah ya magana akan sa cikin wa min sharrin nafasati fil uqad sharrin masu tofi a cikin kulle-kulle sai daga cikin hanya na sihiri al-mu'assir shine a kawo waɗansu igiyoyi da za a haɗa da waɗansu kulumboto sai a kukkulla sai a tofa wani abu na waɗansu sunayen aljannin da su za su yi aikin ko kuma waɗansu kulumboton da shi ne wanda aljanin yake so a yi haka sai ya sa shi kuma ya maka aikin shi kenan sai ya shiga jikin ɗan adam sai ya mata abin da zai mata, sai ka ga an zo an kawo sai a yi shi hanyoyin da ake yin asihirul mu'assir suna da nau'i guda uku akwai as-sihrul abyad akwai as-sihrul aswad akwai as-sihrul ahmar as-sihrul abyad shine farin sihiri shine wanda zai sa ayi abu mai kyau mutum yana neman wani abu ya rasa mai kyau sai ayi sihiri sai samu an fahimta ko mutum yana neman wato waraka daga ciwo sai a bi ta hanyar sihiri sai ya warke wannan shine as-sihrul abyad asirul shi shine baki mutum yana lafiya a sa ciwo mutum yana yana yana yana arziki a sa talauci mutum yana yana yana fafutukan neman wani abu na siyasa a sa ya faɗi alhali yana da goyon bayan da zai iya samu wannan shine al aswad sannan akwai kuma al ahmad Shi ne ja shi ya fi komi tsanani kuma yana daga cikin wanda ya fi kowanne cin kasuwa a sihiri idan na zamanin yanzu wanda shi ana iya duka biyun ana iya abiyar ana iya aswad a lokaci guda shi al al'ahmar multipurpose wato sosari kenan shi ne wanda yake iya ko me kake so a maka za a maka amma akwai bokayen da shi in mai kyau ne kake so sai ya iya maka in ya zo yin mummuna ba zai iya ba wannan shi ne a sahirul abyad akwai wanda shi sai mummuna dan gobe da nisa kenan shi sai dai maka mummuna shine at-tahirul aswad ta ko kuma al-ahmar ja kenan ayi bakin ayi ayi ayi farin ayi kuma kowane iri Allah ka raba mu da su hanyoyin da ake yin sihiri na ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ko kuma na ƙarshe al'ahmar nan hanya hudu ne akwai asihirul hawa'i akwai atihirul ma'i akwai atihirul nari akwai kuma atihirul turabi alhawa'i shine wanda ake a cikin iska shi za a yi ne sai a watsa a cikin iska sai ya zama irin abinda zai sa ko mutum ya rika jin abinda da ba shi yake so ya ji ba ko a rika nuna mata ya ga abinda da ba shi yake so ya gani ba ya ta gare-gare ko jiye-jiye wannan ta cikin iska ake watsa shi shine alhawa'i an fahimta akwai kuma alma'i irin wanda ake yi a cikin ruwa wanda za a kulla sai a jefa a ruwa irin wanda za a yi na iska shine wanda za a tofa kawai a sake shi a cikin iska ko kuma irin wanda ake ba wa tsuntsaye su tashi da shi su yi yawo da shi a cikin sama ko wanda za a kulla a sa kan bishiya ya zama iska tana hurawa alma'i shi ne wanda za a jefa a ruwa ko a sa a randa ko a jefa a rijiya ko a jefe ko a jefa irin wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'i kenan ina fata an fahimta akwai kuma annari wanda za a sa a wuta ko a jefa a cikin wuta ko kuma a sa a kusa da wuta akwai irin wannan da za a yi a zo a kara a jikin wuta sai kawai mutum a cikin jikin sai rinka jin kuna ashe abin da aka ɗauka na kurwanta aka sa a can shine aka sa a kusa da wuta ya rasa ta ina yake jin wannan zafin ai ta magani a je da tura biyu ya gama auna auna sa ga komi ba yana can kusa da wuta shi bai sani ba akwai kuma a turabi shine wanda ya fi yawa shine na cikin kasa wanda za a tona rami abin ne ko a je kan titi a sa wallahi ana iya sihiri sai a samu sai daidai ana aikin wata kwalta ko ana aikin wata gada sai a je can karkashin ramin da wasu suka tona kawai wani ya je ba a sani ba kawai sai jefa sai ya rufe sai a zo a yi kwalta a rufe kai dan Allah yaushe za a gano balle a ciro ko a sa ko a sa shedan masu ninkaya a cikin kasa ya shiga can cikin ƙasa ya yi tafiyan kilomita ɗari a cikin kasa sai je sa a ciki sai rufe sai dawo wannan shine at mai saukin daga ciki shine da za a zo gindin gadon ka a dan daga sai a sai a sa ko daidai inda amarya za ta wuce sai a sa sai a rufe in ta taka ta shiga an kama ta kenan ba za ta tashi fita daga wannan gidan ba ko ba ta so Allah ya gata malam ta yaya ake gane idan mutum yana da wato ta ake gane mai sihiri waɗanda suke yin sihiri tunda galibi ba wurin aljanin za ka je ba wurin mutum za ka je yadda ake gane mai sihiri ko mutum boka ne sihiri zai yi ba malami ne ko da an ce malam ne kuma ko da kaga waɗansu sun je akan suna so a yi musu addu'a su samu kaza amma kai kuma ka gane cewa wannan ba addu'a zai ba tsafi zai yi don a samu ko abiyatin ɗin don a samu ko aswad don a rasa na ɗaya ne a gaina in zai yi addu'a akan wani sai ce me sunansa me sunan mamansa ai za ka yi addu'a kana ce Allah ka yi wa wani abu kaza ba dole sai ka tambayi suna ba amma ka ji ya tambayi mutum da uwarsa to alama ce ta cewa sihiri zai ana gane shi ta hanyar ya ce a kawo masa wani abu da ya taba jikin mutumin ko rigarsa ko hularsa ko wani takalmi ko safa ko ko ko matsayi ko wani abu da yake taba jikinsa aka mata, ko kuma aka mata wani bangare na jikin ko gashi ko farce ko menene ko a samu a tari guminsa a kawo mata, yana daga ciki shine ya ce a yanka a ce sharaɗin nasara shine a ko kuma ya faɗi wani abin da za a yanka wanda yake da wahalar samu ko ce a je a nemo maka hanjin tururuwa amma ƙananan hanjin banda babban hanjin aljani zai iya nemowa kai in za ka iya ka nemo in ba za ka bi sai ka bada kuɗi a nemo kuma da gaske ne da shi za a haɗa shi ya san yadda zai samu ko kuma mutum ya ce abin nan ko ya bada ko ya ce a yi yanka ko da abu na halal ne a ce a yanka akuya ko kaza amma sai ce a ɗauki jinin da aka yanka a shafa mata a wuri kaza na ciwon da aka nema wannan tsafi ne ba maganin Allah da annabi bane ko kuma a yi rubutu amma a rubuta a wani abu na shirme abinda ba za ka iya karanta ba ka ga rubuta wani abu an ja layi ya haɗu da wancan a ja wani rumus a haɗa da nan a rubuta wani abu mai kama da a agwagwa a gane wani abu ka kasa gane ba zai iya karantuwa ba wannan alama ce ta cewa tsafi ko kuma a yi amfani da rubutun alƙur'ani amma sai ka ga an ce a haɗa shi da wani abu na haram ko a rubuta a ce da jini alkur'ani ko a ce an rubuta a dunkule a jefa a shadda ko a ce in an rubuta takardar a tauna a tauna a tauna a cinye wannan duka alama ce ta cewa tsafi ake so a yi ba ana so a yi amfani da alkur'ani a hanyar da ta dace ba ko kuma in ka je zan mutum ka je na waɗansu maganganun da kai baka gane ba da wani yare ce magana kai ba ka san yarensa amma ka je na faɗan waɗansu abubuwa na surkulle yana magana da aljanu ne ko kuma wani karatu ba irin na karatun Allah ba ba irin na karatun manzon Allah ba sallallahu salama alama ce cewa boka ne ko a baka wani ba ka je ka binne ko kuma mutum ya kazo wurin sa kai ne ka zo neman magani sai ce maka ka zo neman kaza ne kuma kaza kaza ne ke damun ka ko ba ka bane ka ce can haka ne to gargajin wannan kawai ma ka sani ko kuma ka ga malami an ce malami amma sai ka ga fatiki ne an ce malami ne mai addu'a kin je wurin sa kuma ya ce ai maganin ba zai ci ba sai ya kwanta da ki wannan da gani ka tabbatar da cewa boka ne ko kuma ka ga malami ne an ce malami amma baya sallah ko malami ne ya sa kayan malamai amma abuwa na fasikanci duka yana yi to yana alama ce cewa ba malam bane boka ne ko da ya sa uniform din malamai ba ta uniform ake gane malami ba ta hanyar kulawarsa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shari'ar musulunci duk wanda ya aikata sihiri hukuncinsa kisa ne idan aka kama su kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da na taɓa faɗa a Zariya, yana ɗaya daga cikin abun da ya dace hukumomin shari'a na jihohi su kula da shi saboda yadda wannan abun yake tsananin yin tasiri akan al'amura na yau da kullum na mutane na cutarwa dukkan bokaye da matsafa ya kamata hukumomin shari'a su sa a kamo su ai prosecuting ɗinsu a kotunan musulunci kuma a yanke musu hukuncin kisa wanda ya dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don in ba kashe su ba ba abin da ya dace da su uku ba ba wa'azi za su ji ba ba su ma yi imani da Allah ba dama ba gargaɗi za su ji ba ba tausayi suke ji ba kullum kana gani suna jin daɗi ne suna walwala idan an ce wane ya mutu ko wane cikinsa ya kumbura kowa ne an je asibiti an gagara kowa ne an fita da shi kowa ne an yi kaza kowa ne ya faɗi a kaza wannan shine abin da suke yi kullum waɗannan mutane ba su da wani aiki da ya dace a kansu sai dai a kashe su hadisi ya tabbata daga jundubul khair kamar da yake cikin sunan cewa ya zo daga tafiya sai zai samu wasu daga cikin a zamanin khalifancin abu umayya banu umayya sai samu an zauna a fada ga wani mutum ya zo a gaban sarakuna ya zo ana karawa a dandali sai kama kan mutum sai fille sai rike kan sai ga mutum yana tsaye kuma gangan jiki a can sai ya yi rawa ya yi rawa sai dawo sai ya dora sai na faɗan sunan Allah dan inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun sai ga mutum ya dawo fa yakun sai ana ce subhanallah hadha yuhyi wa yumitu bi idnillah kaga wani kamar annabi Isa kaga ya yaudare su ko wannan sahabi ya zo ya ga wannan abin ya ce can wannan haka ya kwashi imanin mutane sai ya koma don gobe ma za a ci gaba aka ce kaɗan kuka gani sai je ya sallah ya roƙi Allah ya ce Allah ka taimake ni da ya zo fitowa gobe da safe za a zo dandali sai ya kawo takobin sa ya rataya a baya yana zuwa shi kansa wannan din yayi kirari yayi kirari kafin ya karanta kumfa ya kunu sai fille masa kai sai kan ya faɗi sai ce a'i ka ɗauki kanka ka ɗora mana ana shiruwa sai taro ya watsi sai ce musu wallahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce haddu sa'ir darbuhu bisai hukuncin mai sihiri matsafi shine a cire kansa da takobi shi yasa nayi haka shi nan kallo ya kare fa magana ta kare dama duk ƙarya ce sanadi ya tabbata cikin sayyid bukhari daga umar dan khattab cewa Umar dan Khattab ya rubuta wasiƙu zuwa ga lokacin da matsafa suka fara cin kasuwa ya rubuta wa kowanne daga cikin gwamnoninsa yake uktulu kulla sahirin wa sahira duk wanda kuka kama shi da tsafi ku kashe shi tun kafin ma labarin ya zo gare ni shi yasa a zamanin sa an kakkashe matsafa da yawa sannan ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salama ta kama wata wadda take mata aiki a gida ka je wajen boka ta je ta kawo wani wani abu na tsafi domin ta sa mata da ana kama ta tace a je a kashe ta waka haddin mai sihiri shine kisa kadai kuma ilimin ba wannan aka ba wallahi ba za a daina wannan sihirin ba amma su ba su yi kowa ya san su idan aka yi maka ne ba za a san wayayi ba amma masu yi kowa ya san su a kamo su duka a kashe su za mu samu sa'ida da yardar Allah sai gabata gaba ita ce kai yanzu a matsayin ka na bawan Allah mumini kana jin tsoron wannan wannan sharri kar ya same ka menene hanyoyin da zaka magance kanka ka yi wa kanka rigakafi kar ya same ka hanya ta farko ita ce karfin imani da tawakkali ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu riko da addinin Allah ihfazillah yahfazka don Allah ya ce wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi iznillah ba ka iya cutar da kowa sai da izinin Allah don haka idan ka dogara ga Allah za su turo Allah kuma sai kare. so nawa Allah yake kare wa bayinsa qul man yaklaukum bil laili wan nahari min rahman wa ke tare muku fada dare da rana in ba Allah ba kuma saboda duk mai sihiri mabarnaci ne kai kuma kari ka hanyar Allah kai mai gyara ne Allah ku ya ce wala yuflihu sahibu haythu ata mai sihiri ba zai taɓa cin nasara ba duk ta inda ya fito wannan shi ne abin da aka gada daga annabawa da magabata na kwarai cewa ba sa jin tsoron matsafa ka riƙe Allah kuma ka daina jin tsoron su yana cikin abin da zai ba za su iya taɓa ka ba wallahi kar ka ji tsoron su kwata-kwata haka Allah ya ce mana tun annabi manzon Allah na farko annabi Nuhu alaihi salam haka yace wa sa watlu alaihim نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم يشي كمن تارن دنجي دكو دا أبا بن شركا كدكا ثم لا يكون أمركم عليكم غمة كرما قوي قوي قوي ثم قضوا إلي ku kawo mun hari wala tun biyu kar ku jira ni wala tun biyu ni kar ku jira ni ku kawo hari ku gani inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum na dogara ga Allah ba abin zai same ni kuma ba abin suka iya masa sai karshe shine Allah ya sa ya ga bayan su haka duk mai imani ya dogara ga Allah kuma kare ya ji tsoron kowane boka kare ya ji tsoron kowane mai tamu kare ya ji tsoron waɗanda za su iya zuwa wurin su domin neman ciniki ya ji tsoron Allah ya kiyaye Allah Allah zai kare shi sannan daga cikin rigakafi shine yawan karanta ayoyin Allah da suke zama rigakafi akan sihiri ayatul kursiyu kullum din nan bayan kowace sallar farilla ayatul kursiyu kullum din nan kafin ka kwanta karshen suratul bakara ayoyi biyu nan amara rasulu zuwa karshe kafin ka kwanta karanta suratul bakara a cikin gidanka yana sa duk gidanka da yardar Allah ba wanda sihiri zai kama shi ko ka rinka yawan sawa a kasas ko audio ana yawan ji a madadin kaɗe-kaɗe karanta kulhuwan lahu da falaki da nasi bayan kowace sallar farilla da kafin a kwanta duk wannan yana maganin sihiri sannan azkar na safiya da bareci bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta sau uku da safe har yamma ba abin da zai same shi duk wanda ya karanta sau uku da yamma har safiya ba abin da zai same shi da yardar Allah karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya karanta a duk inda yake har ya bar wurin ba abin da zai same shi sai alheri idan da safe ne idan da yamma ne duk wannan suna daga cikin wato wato at tahsiniya ko at-tahsina ash-shar'iyya waɗanda suke kare mutum da yardar Allah sannan daga ciki akwai daukan mataki na kadangarki na kandagarki yanda ko da wani abu ya zo a cikin jikinka akwai waɗansu sinadaran da cutar aljini baya iya musu tasiri kamar cin dabinon ajuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ci ajuwa guda bakwai da safe to a ranar gaba ɗaya har ya wuni sihiri ba zai iya samun sa ba wannan mutumin da yake jin tsoron sihiri kamar yanzu dan siyasa yana takara ya san ana harinsa mai arziki yana gani cewa akwai su suna harinsa yana jin tsoro ko ya fara gano wani abu a mafarki to ka bashi wannan ka ce masa ya kula da ayatul kursi da suratul baqara da kul wallahu da falaki da nasi da kuma waɗannan azkaru sabahi wal masa da muka faɗa sannan kullum da safe ya ci dabinon ajiwa guda bakwai kullum ya ci wannan a cikin waɗannan kwanakin ko an turo aljani in zo jikinsa zai ga jikinsa wato akwai ni immunity da ba zai iya shiga ba balle ya sa masa wata cuta da yardar Allah idan kuma sihirin ya riga ya samu mutum ya riga ya kama shi ƙaddarar Allah ta hau kansa akwai magani maganin nan duka daga alƙur'ani ne zuwa abinda sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar ga hanyoyin magani guda hudu hanya ta farko ita ce ta hanyar a karanta kadai mutum zai iya shi da kansa yayi yana iya sa a masa wanda yafi komi girma a cikin wannan wajen maganin sihiri ita ce suratul fatiha a cikin karatun sirrin fatiha in ba ku manta ba mun faɗi wannan wallahi duk sihirin da ya kama mutum malamai suka yi ittifaki duk sihirin da ya kama mutum in aka samu mai tsoron Allah kuma aka dace shi ma wanda aka yi masa yana tsoron Allah an samu dacewa biyu ko mutum ya karanta fatiha wallahi duk sihirin da ke jikinsa sai ya narke fatiha kadai a zo a karanta maka a hannunka sai a ce shafa jikinka kai da kanka ko a karanta a shafa maka ana fahimta ko wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman maganin sihiri fatiha sai kuma abu na biyu shine ta hanyar rukiya shine a tofa fatihan a cikin ruwa amma nan ba fatiha ba ce kadai da fatiha da qul huwallahu ahad da kul a'udhu rabbil falaq da kul a'udhu rabbin nas da kul ya ayyuhal kafirun sai kuma ayatu ibali tishin guda uku ayoyin sihiri guda uku da suka zo a cikin alqur'ani na suratul araf da na suratul yunus da na suratul taha waɗannan surori idan aka karanta su na suratul araf tun daga wa auhayna ila musa an alki asaka fa idza hiya talqafu ma ya'fikun har zuwa rabbi musa wa harun na cikin suratul yunus daga wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim har zuwa wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law kariha al-mujrimun na suratul taha tun daga qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa har zuwa inna ma sana'u kaidu sa'ir la yuflihu sa'iru haythu ata a karanta waɗannan a tofa a cikin ruwa sai a ba mutum ya sha abinda ake yi a wannan shine wato idan aka karanta a cikin ruwa kawai aka ba mutum ya sha ko aka ba shi ya shafa a jikinsa ko kuma a karanta masa su ta hanyar rukiya ana tofa mata ta hanyar iska mai albarka da yake fitar da iskan qur'ani yana hura jikinsa wallahi zai yarke zai warke da izinin Allah ina fata an fahimta sai dai kar ku manta wa abin nan ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin wanda za a mata ga mumini ne mai tsoron Allah to wallahi sai ya magance shi kowa ya mata sannan hanya ta uku ita ce ta hanyar yin amfani da magunguna da aka saba ko maganin gargajiya akwai waɗansu hayaƙi da aka sani a wurin masu maganin gargajiya waɗanda ya halatta a yi amfani da su ba tsafi ba ne ba kuma wani abu na tsubbace-tsubbace ba ne da gaske ne aljanu ba sa son warin wannan ganyen sai a baka a ce yi hayaki da shi ta hanyar tajriba aka gano wannan duk sihiri kuma aljani ne za a kawo a jikinka a ce ya ta sa maka abu kaza to in aka zo aka yi ta yin wannan hayakin sai kore shi ji ba zai iya zama a jikinka ba ko ka shaka shi kuma yana ciki sai abun ya kore shi fita da karfi nan ba zai dawo ba da yardar Allah an fahimta ana iya samun wannan wurin wanzamai ana iya samun wurin waɗansu da Allah ya ba su basira cikin masu maganin gargajiya ana iya samu cikin malamai waɗanda suke da sanin ilimin magunguna na addini wannan duka akwai shi wanda za a sha akwai shi wanda za a yi wanka akwai shi wanda za a yi hayaki da sauransu hanya ta hudu ita ce ta hanyar hijama shine kaho ibnul qayyim yake faɗa cewa sai daga cikin sirrin kaho shine idan sihirin da aka yi wa mutum sihiri ne na wani abu da aka tara masa na mayawuya a jikinsa wanda yake jin yana yawo ko aka sa masa wani abu na wani gyambo a jikinsa ya kasa fita an je asibiti ita ba kansa ba ita kuma ba wani ba wani ciwo ba kuma an zo an sa sai ba za a gani ba amma shi yana ji a jikinsa to ana yi ta hanyar kaho idan mai kahon ya zo ya sa yayi bismillah ya ja Allah yana iya ta a janye wannan jinin da abin ya matsale a cikinsa kuma ya zama mutum ya rabu da shi da yardar Allah hanya ta biyar ita ce hanya ta yin amfani da ganyen magarya ya tabbata a cikin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama ko kuma daga magabata na kwarai cewa ana yin magani na maganin sihiri ta hanyar amfani da ganyen magarya ganyen magarya ake nema ɗanye kore sharaf sai a ciro shi wato kwaya bakwai idan aka zo sai a sa a kan tsakanin duwatsu sai a dandaka sai a sa a cikin ruwa wannan ruwan da aka sa sai a karanta ayatul ruqa da muka faɗa din nan in aka tofa a cikin ruwan wanda akwai wannan magaryar da aka girgije a ciki to sai a sa mutum ya kamfata ya sha sau uku yana bismillahi ya sha ko lokacin da zai yi ya karanta fatiha ko shi ma ya karanta waɗannan surorin ko duk abin da ya sawaka sai mutum ya kurɓa sau uku sannan duk lokacin da mutum ya zo da safe sai ya ɗiba daga ciki sai ya shafa duka jikinsa kamar wanka sannan da daddare ya shafa duka jikinsa kamar wanka a wuri mai tsarki ba a cikin banɗaki ba wannan da yardar Allah mutum aka yi masa yayi sau ɗaya aka sake yi sau biyu aka sake yi sau uku da yardar Allah zai warke daga abin da ya same shi na sihiri ana fahimta sannan ana yi kuma ta hanyar rukiya idan an samu malami kwararre akan rukiya wanda ya iya karatu wanda kuma zai zai karanta wa mutum wanda yake tsoron Allah ya karanta masa ta hanyar amfani da waɗannan addu'o'i irin wanda mala'ika Jibrilu ya karanta lokacin da zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ruqiya yace bismillahi arqik min kulli shay'in yu'zik wa min sharri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfik sannan kuma ya karanta أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما wannan duka suna daga cikin abubuwan da ake karanta wa mutum a masa rukiya da su kuma da yardar Allah zai warke waɗannan duka abubuwan kuka ji hanyoyi ne na magani a kan sihiri wanda da yardar Allah idan mutum ya riga ya same shi idan aka yi masa za a samu sauki musamman kuma wannan matsalar ta raba mutum da matarsa ko raba masoyi da masoyiyarsa ko kuma attiwala shine na sa wata ta so wani alhali ba son sa take ba ko kuma abin da ake ce shi shine wanda yake so din ya daina so ka ji ka tsani wata kana son ta ka ji ka tsani wani alhali kana son sa ko a tsakanin kishiyoyi da ake yi saboda wane ya tsani kowa ne ya dinka jin maganar wance kadai wanda shi ne ake ce al'ataf ko kuma ya daina jin maganar wance wanda shi ne ake ce asfar duk wannan waɗannan ayoyin da muka karanta da kuma yin amfani da tsarin wannan na magaryar da kuma haɗawa da ayar da muka karanta ta wattaba'u ma ta tulu shayatinu ala mulki Sulaiman da yardar Allah idan ana yi wa mutum magani da su da yardar Allah zai warke kuma zai koma daidai kamar ba shi ba waɗanda suka samu wannan jarabawa Allah ubangiji ya ba su lafiya ya raba su da shi waɗanda kuma ba su faɗa ciki ba Allah ka kare mu gaba ɗaya Allah ka tsare mana imanin mu da lafiyar mu da nagartar mu Allah ubangiji ka raba mu da sharrace sharracen duniya nan na dare da rana Allah ka raba mu da sharrin dan adam da aljan dukkan mai sharri Allah ka raba mu da shi قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته